da za ki daure ki ba labari ka yi haƙuri ba zan iya gaya maka dalili na ba na riga na saka shi a cikin raina dama a ce kai talaka ne don uwana mai rufin asiri da zan iya faɗa maka amma kai mai arziki ne ko da na faɗa maka labari na ba zai taɓa tasiri a idanka ba Wato tun farkon haɗuwata da kai na ji Allah ya samu sanka. Shi ya sa na yi ƙoƙari na buɗa maka kofari da za ta sanar da kai abin da kake so ka sani. Kaka dan baba. Wato rashin ƙin gaya min labarinta ba wani abu ya ba illa kwaɗayin sani ne labarin. To wani ƙoƙari za ka yi a inda za ka zo ka ta fama daga ƙarshe kuma ba a yi nasara ba. Wato baba abu mai muhimmanci shi ake boyewa kamar yadda fadi take boye labarin ta ba mamaki idan na samu labarin nata zan samu wani ƙarin darasi a cikinsa gaskiya ne na tabbata an ka ji dalilinta da kuma dalilinmu na ƙin tirsasa mata auren mai arziki to za ka yadda kamar yadda waɗansu mutane suke zargin mu cewa mun kasa yi wa 'yarmu tarbiyyar da ya dace. Idi abu ɗaya nake rubuwa gurinka, ka ba da dama ci gaba. har zuwa lokacin da Allah zai samu fuskaci na baka dama tun farkon zuwan ka na baka dama kuma yanzu ma ka yi kokari izinin lahi a kanka su ci wato abin da ban gane ba shi wai a ce akwai wata halittar ɗaya mace a doron ƙasa da za ta ce ba ta san mai kuɗi dalilin da yasa ni kaina kenan na zagi damtsi akan lallai lallai sai na ji menene hujjarta ah to ni ma ba za ka banna a baya ba zan so mu je da kai ni ma in ga wannan baiwar Allah ido da ido amma kuma yanzu wato mamakin da nake yi shi ne shin kana ganin wannan ko ra'ayin nata ya shiga zuciyarta me yasa kake kokonto wato abin da sana faɗi haka shine a duk halittar mace kashi casa'in da tara da ba sa iya ɗauke ido akan mai kuɗi sannan kuma kashi saba'in daga cikinsu idan har kana da kuɗi to za ka yi saurin ɗaukan hankalinsu sannan kashi talatin ko arba'in daga cikinsu kuma idan suna soyayyar gaskiya tsakaninsu da wani idan har ka zo da kuɗi to za su iya sai da zuciyarsu su sai da wannan soyayyar su bi ka dan kana da kuɗi to amma kuma sai gashi a ce wannan tana jinsin ya mace ta ce ba ta son mai kuɗi kawai haka ne amma abin da zai ɗaure maka shi ne idan ka tsaya ka kalle ta ka kalli idanuwanta za ka yi mamakin dalilin sa ta halarci wannan tsanar ta ɗora a cikin zuciyarta sannan kuma za ka yi mamakin mai hujjata. lallai wannan al'amari ya kai ya zama abin mamaki da ita na kwana a raina ko rintsawa na kasa yi sai juye-juye nake sannan kuma sai na ji na ƙara kwaɗayi in sake ganinta sannan in ji labarinta in ji kuma menene hujjata na aikata haka to gaskiya ina ganin wannan hujja ta tuku da ni za a ji Kara ganin yaushe za mu tafi farida allah maɗaukakin sarki yana ɗura wa kowace halitta da ya halitta irin ƙaddarar da take bibiyar rayuwarta kuma yana yin hakan ne ba wai don bai ƙaunar halittarsa ba ne a'a face dai kawai jarrabawa ne Allah yake dora wa bayinsa mafiya alkhairi daga cikin su kuma su yarda da kaddarar su yadda cewa shi ya dora musu kuma ba wanda zai iya sauke musu sai kuma shi kar wannan abu da ya faru a rayuwarki ya sa ki gaza ko ki sare a rayuwa a zuciyarki ki yarda da kaddarar da Allah ya dora miki kuma kar ki ɗauka rashin faɗin labarin ki gare mu shine amfani a tattare da ki ban danganta na da Allah ya hana bada shi ba kawai ra'ayina ne shi ya halicci ra'ayin da muke amfani da shi kada ki damu a kowane labari da kike gani akwai darasi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada boye ilimi labari na ba ilimi bane labari na ba komai a cikin sa sai bacin rai da cin amana ya kake kallon da na sani cin amana a matsayin ilimi Bayan da iko mutum sa sake ke abin da kake so kamar yadda Allah subhanahu Ta'ala ya baki daidai gwargwadon ikon aiwatar da rayuwarki da ke so amma ni da abin da ke tunani shine idan har kika sanar da ni labarin rayuwar ki. ba mamaki akwai wata muhimmiyar rawa da zan iya takawa ciki kar kai tunanin ka iya taka wani rawa a rayuwata yawwa farida na yi tunanin sauke nauyin da ke kaina wanda na ɗauka nauyin nan kuma ya daɗe a zuciyata ina son in sanar da ki amma ga tafiyar nan ta mun kasa amma na miki alƙawari daga zarar na dawo zan sanar da ki kada ka da buri a rayuwar kullum za ka tafi za ka tafi za ka tafi ka dawo za ka yanzu daga nan kenan idan ka tashi tafiya za ka yi to ya zan yi tunda kin ga tafiyar nan da tana ɗaya daga cikin guzarin samun rayuwata haka kuma Allah ya zaba min sai dai in gode mai da ya zaba min irin wannan kaga dan Allah ka gaya mu idan ka tafi wallahi baka gaya mu zaka bani cikin wani abin da yasa ba zan sanar da ke ba abu guda ɗaya ne saboda kin ga yanzu idan na sanar da ke ni in na tafi zan je can ina kokonto amma na miki alƙawari tunda tafiyan nan ta kwana biyar zan yi Da zaran na dawo ba zan bi ko ina ba direct gidan ku zan zo kuma zan sanar da ke komai ko shikenan Allah da rafi mu je kira masoyina na farko a duniya gidanmu na bayan layinsu mahaifin shi ya rasu ya bar shi shi da mahaifiyarsa tare muke makaranta da shi tare muke zuwa yawo da shi tare muke komai da shi amma bai bayyana masoyiyarsa da wani ba Amma alaikum assalam. Tsara ne ke daga ina haka? Wallahi kuma daga wajen Malam Ahmadu. Har yanzu maganan aikin ne da fatan an dace. Har yanzu muna nan muna kokari. Wallahi ni an nagaji saboda shashan ma ai sun fara da shi ba. Haka Allah yake tsara komai nashi. dan haka juriya zama wajibi a kanka ba ma kai kaɗai ba har da ni. Ai ba ni kaɗai ba har da Farida saboda da ita muke neman wannan aiki safa da rana dare da yamma. Ni kai na ban cika so kina jera kanki akan wahalar neman aikin nan ba Farida. Da kin bar shi don shi namiji ne zai iya jurewa don neman aiki. duk abin da hashim zai yi ya kamata ne ma in saboda in nuna yanayin shakonmu da shi sosai ji nake tsakanina da shi kamar uwa ɗaya uba ɗaya muke ni dai addu'a ta ɗaya ce Allah ya tabbatar da wannan shakuwa ta ku daga 'ya'ya har jikokin Kawai sai ka ci yanzu. eh jira nake zuwa dan anjima kaɗan idan an dan gama ruwa ba sai mu tafi ba saboda kin gani ma ba na son a ce ba na san a ce na yi dare ko a duk lokacin da muke tare da ta baka da wani buri iya haka ci ka ka kyare ko misin ina Farida, ba ni da wani lokaci a rayuwata da ya wuce lokacin da za a ce na kasance da ke. Domin wannan zaman da muke muna hira ba abin da ya fi mun shi daɗi a duniyar nan. Dare da rana, safe da yamma. Farida, akwai wani lokaci, akwai wata rana da hasashina na za su kasance gaskiya. Kin san wani lokaci ne? Lokacin da za a ce da ni da ke ga manan a ƙarƙashin lema ɗaya, lokacin da za a ce daidai da sukan ɗaya ba za mu raba ko da yaushe muna tare da Rakci Allah ya sa gaba. Wanda zai ce min idan ya dawo zai faɗa min abin da ke cikin ransa kafin ya dawo wasu matsaloli suka turfafi rayuwata Nawa ne kuma? Ba bukatun kuɗi. Saboda me? Ba sai da kai kuke yi ba? Aikin mu kenan sayarwa. amma ke dai ba a buƙatar kuɗi. amma ma da ya kamata ka fahimci ba a wasa da sana'a kuma ka kuke sana'ar nan ba haka bane an riga an biya ni kuɗi na tun kan kuɗi malam wannan fa ba daidai kake yi ba wataƙila dai akwai inda aka biya wa amma ba mu ba saboda mu ba mu san ko a yanzu ba ko kin san wannan sai da aka tantance ni game da duk wani abu da ya dantantanci shagon nan kana na zama kashe shagon nan kin gane dan har ba ku bane ba zan ce ku bane kin gane ko look wai waye ne wani eh to ya sanar da ni cewar in kuna in kuna so ku san waye shi in nuna shi ce gashi tana bakin sa Assalamu alaikum. Wa alaikum. Barka da rana. ‘Yan mata barka da warhaka. Kuna lafiya? Kaman kai ne ka biya mana kuɗi na muka sai kaya a shagunan ko? <laughs> Ba na yi kama da shi ba ne. Ɗaya daga cikin manyan yara na ne wanda na umarce su da su yi haka. Shi ne suka yi muku. Ba ni ba ne. Ni kawai abin da na sai a yi shi ne. a ba ku kaya kuma kada a karɓi kuɗin sannan kuma a ƙara muku da duk abin da kuke so yanzu dai a taƙaice dai kawai dai a ce kai ka biya kawai <laughs> na ce miki ba ni na siya muku ba ni na ce a ba ku that's all kaga wannan ma ya nuna mai cewa wannan su fasto din na <laughs> ashe kin gane kwarai da gaske wannan su fasto ga baki ɗayansa yana ɗaya daga cikin guda hamsin da suke watsi a cikin wannan jiha ta duka mallaki na ne sa'annan kuna da cikakkiyar dama kowane su fasto idan kuka je ku karɓi kaya ba tare da kumbiya ba don nawa ne ka yi alhaji wannan dama mu zai amfani a kanmu saboda mu kaɗai zamu dinga murarta kai kuma me yasa kayyaka a rayuwa da zamu maka <laughs> <laughs> yan mata kenan ni ko nake da babban rabo akan wannan ko lokacin ku da na samu muka tsaya da ku muke wannan tattaunawar ni wata dama ce a gare ni kuma wata sakayya ce a gare ni Wani dama ce da zan sha wahala ban same ta ba na kuma same ta a ruwan sauki to shikenan mun Allah ya saka da alheri za mu ci na tabbata ba a motar kanku kuka zo motar haya ne idan ba za ku damu ba da Allah ka yaƙuri amma gaskiya ba za mu shiga motar ka ba za mu je ma mota haya a dole damu dole damu zan so ku hau in kai ku gida ya kike faɗa ba rage muna hanya ci ziba. me yasa ke irin wannan abu ne ya sa iko da ganin mutum kawai sai mu tashi mu shiga motar shi haka ake yi ni ba mutuncin mu bane in zaka shiga ban hana ki ba shiga ni amma zan iya taka da kafan tafiya ta kun ga eh, ko shi sa mutane suke surutu a gari me kamata ki yi da wannan abu zo ku shiga Let's go. mata na ji daɗin haɗin kai da na samu daga gare ku sannan babban abin takaici shine tun daga su pastor da na ɗauko ku kuka bari nake ta surutu babu wadda ta ce da ni ƙala daga cikinku wannan abin abin mamaki ne gashi har na kawo ku ƙofar gidan ka san duniya ce abin tsoro ɗauka ma daga ɗauke zuwa za ka sai da mu kuma mu je ka yanka mana kai amma sai kuma gashi Allah ya sa kai mutumin kirki ne ka kawo mu gidajen da farko dai sunana Farida kuma sunana Salima da kyau wannan sunaye na ku ya mun dadi to a takaice ni sai nake ganin kamar ko ban faɗi sunana ba ya kamata a gane ni ta irin siffar da Allah ya mun sunana Alhaji Jazuli mai gwalagwalai ko kuma ku ce general jazuli mai gwalagwalai general jazuli mai gwalagwalai warai ni ne ba da mamaki ba za ku sani ta wannan sunan ba amma za ku sanni ta fannin kwangilar gina gidaje idan ba ku sani ta wannan gefen ba za ku iya sani na ta gefen sai da gwalagwalai ko kuma gina stores da suka yi yawa a cikin wannan jiha tamu ina kuma alfahari da sos ɗin da na gina don na ce muku sama da guda hamsin mallaki na ne. Tun alhaji abin ne da mamaki ba mu kawo ba kamar ka a ce ka ɗauko. <laughs> To ai kamannin nawa ne ba da damar in kawo kun saboda ni ma na ga kamannin da nake nema. har yanzu abin da mamaki yake ba saboda ban taɓa ɗauka a rayuwa ta zan tsaya da mutum irin ka ba faɗa in faɗa sai ga shi ya faru sai nake gani kamar a mafarki to idan ma mafarki ne ki farka ki ga zahiri a gurguje zan so kamar yadda kuka bani wannan dama ku sake bani wata damar wata rana in sake kawo ku ziyara makamancin wannan to ai ba wani abu alhaji mun ba ka dama ke so mu tafi an ka dama alhaji ba komai wallahi to godiya da shi a gaida mutanen gida lafiya kuma mun maka wani laifi ne dan Allah ran annabi ka ya haƙuri na ka tafi kuma baka daɗe ba ka dawo yanzu <laughs> fari farida kenan biki yi laifi ba in ma laifin kika yi an yafe miki domin ba za ki taɓa yin laifi ba a cikin fadata dan mama ta ce in miƙa maka gaisuwa ta a gare ka amma na ji daɗin wannan al'amari kasancewar gaisuwa da ba wata aiko mu to amma ba domin karancin lokaci ba da ita ma na je na gaishe ta amma zan samu lokaci na musamman don in je in gaishe ta ha ba na ai wannan irin aikin ba na ku bane to saboda me kika ce haka kada ki tsame ni daga cikin sahun waɗanda suke jerin sada zumunci musamman ga waɗanda suka ɗauke musu hankali irin ki. Ba haka ba ko a yanzu na san ka banta da sauran masu waɗanda na sani kuma ka je da kanka da mun talakawa. Don haka ka ɗauko mu da ƙawata ka kawo mu gida. Ai abin alfahari ne ko. Wannan ba wani abu ne da zai zama abin damuwa ba. Ni wannan godiya da kike mun na neman wani abu ne guda ɗaya da zai mai gurbin godiyar da kike mun. Alfarma kawai nake nema a gare ki. idan ina da iko da shi insha Allah ne kuma zan bayar ina son ki bani wata dama ne da zan dinga zuwa ko gaisawa mu dinga yi kasancewar na yaba da hankalinki mutuka to alhaji ai ba za a daura maka irin wannan a dakata dakata wannan damar ni na daukar wa kaina so nake kawai ki bani dama na baka dama ya tafi ya tafi zuwa ya ce ba shi dama பெருமாள் சுவாமினா gaisawa da shi yawwa ke kuma sai kika ce ka ci gaba da zuwa alhaji ali kawai sai in ga mutum kawai sai in ce mishi ci gaba da zuwa mama kar dai a ce wulakanci kika mishi mu'u ban yi ba in dai gaisuwa na ce mishi to shikenan ba matsala idan ba zuwa ko ke fa har da ni ci gaba na ya faɗi Ajiya mama kenan. Ai in gaya ma malam wannan magana da nake gaya maka da gaske nake. To in ko da gaske ne, Allah ne kawo mana rabon mu har gida menene dangantaka alaka tsakanin shahararru kuma hamshakin mai kuɗi kamar Alhaji Zuli da fakiriyar yar mu Farida gaya maka suna hira kawai na leƙa na gansu baka gani ba wani sha'awa <laughs> wallahi tallahi soyayya ce soyayya ce muraran Allah kaɗai shi ya bar wa kansa sani amma irin halin da suke ciki na soyayya tsakaninsu wanda ni na gani kuma na sani soyayya ce tsakani da Allah na san haka hmm? wato fatima Allah buwa yi gagar misali Me ya tashi ba mu haihuwa sai ya ba mu mace mai albarka da tafi mazaje guda goma amma ba na mantawa ka taɓa gaya min cewa kai ka fi son ka samu ɗa namiji saboda ya taya ka aikace aikacen gida yau gashi ya mace ta maka rana <laughs> wallahi fatima ba kya mantuwa ai baki sani ba zuwan alhaji jazuli yanzu shine ya maye gurbin roƙon allah da muka yi ya bamu ɗa namiji kin ga amfanin addu'a kenan alhaji jazuli shi ya maye gurbin saboda me kwace haka baba sai ki ƙara so ki zauna a yi magana take zo ki zauna Um, Farida. Mahaifiyarki ta gaya min cewa Alhaji Jazuli ya zo wajenki a gidan nan. Haka ne? Eh ya zo. Ya ce ma zai dinga dawa lokaci-lokaci marasa da zumunci. To tabbas kin fahimci cewa akwai alaka ta soyayya tsakanin ku ko? Kada ku min haka baba. Ni bai mai maganan haka da shi ba. Yaushe kika zo mara hankali haka Farida? yaushe ki ta fara tsara miki yadda za ki yi musu da mu kuma yaushe kika kasa gane hasashe gaskiya ne kada ku min haka baba ni ba mai maganan haka da shi ba ka ji wauta da shiririta irin mayarinta in ba ke ba tsuntsu daga sama ga sashe ke ba ki san yadda za ki ɗauka ki sa a bakin ki ba sai an nuna miki Ina ke ba mace ce aiki ya kamata kin gurza akalar maganar ta ku da koma soyayya na gane mama ina kokari ne ku bujiro min da wani salon abu wanda ban san ku da shi na dafa ki da alheri fatima wannan tunani ne mai kyau amma ita da ike su ce ba ta gane hakan ba baba musu nake da ku ba gaya muku nake abin da ke tsakanina da shi wallahi babu wani abu face mutunci amma gaskiya ni ba zan iya tallan kaina ba kowa da a ce ina san shi ku daina irin wannan tunanin a cikin rayuwar mu Fatima a zatanki me yarinyar nan take kokarin yi hauka kwarai da gaske kwarai da gaske tabbas hauka take shirin yi amma in ba haka ba yaya Allah zai baka dama ka yi wasa da ita Ya Fatima amma babu komai ni na san abin da zan yi in ita bata san amfanin kanta ba mu mun san amfanin kanmu na gamsu da Allah yana ba wa iyaye ‘ya'ya ne ba don wani abu don su taimake su in ka suna da damar taimakon nasu. Hmm. Mama ban fahimce ki ba. Farida, ki fahimci wani abu. Sau tare a rayuwa ɗan adam yakan samu dama su ɗaya ne. Idan har ya bari ta suɓuce mishi ba zai ƙara samun irin ta ba. Yanzu ga misali zan yi. Yes, don so that sai in tura muku hotunan motocin idan sun yi sai a turu su kawai. It's right. am grateful. Na gode. Uh, ah, Alhaji. Now. Na san ta, na san halinta. Tana da wani jijji da kai da kau da fuska. Kaga yin haka zai kasance ba za mu iya fuskantar ta ba. <laughs> ismail gani ɗaya tak na yi mata na ji ina da buƙatar ta a cikin gidana sai da na ƙasƙantar da kaina don in samu kanta na bita muka jeru da su har zuwa gidansu alhaji da kanka ai kamata ya yi ka sa abinci ko maka ita kafin ka je da kanka <laughs> da ko bukata ta bata biya ba kasancewar abin da na yi ya sa bukata ta ta biya har ina da wayansu lokuta sau ba adadi da zan iya ganawa da ita don mu gaisa kamar yadda nake so amma ka san wani abu kamata ya yi ka bullo mata ta sama ismail kamar na so in fahimce ka amma ka fahimtar da ni ah, alhaji kamata ya yi ka gabatar da kanka a gaban magabatanta ka kuma ɗauki kayanka na yaƙi domin fuskantar iyayenta kagan ka gama da su to kuwa ka shiga zuciyarta babu wani sai kai abin nufi kenan Ha <laughs> lallai ismail kai abokin tafiya ne yadda ka ce haka za a yi ismail ismail na gode ismail Amma gaskiya umma kayan sun yawa. Hmm? Ni ma dai haka nake gani amma ai duk da na san yana da halin da zai iya wannan abin ku amma ni zan mishi magana. Ina abubuwan sun yawa. A'a. Kakki mai magana ya rage. Ke dai yanzu dai ki je kofar gida yana jiran ki. Ki je yana jiran ki. Ki ji min yarinya fara ta mai min da hannun agogo ba wani irin ya rage. Je ki. Ah! Tabi Yawa sannu, yawa gaji. Alhaji ne ya ce jira ki a Ya ce ya Zai dawo da dare ga baba. To, ba matsala. Yau, sai an Yawa. ina jin ki zance. Ni gaba ɗaya ka san ne Abin firgita ne saboda abin ya yi yawa. Bai yawa ba, kuma ban yi mamaki ba. in ma har zan yi mamaki to bai wuce in yi mamakin wannan yarinya ba mamakin menene ba kwarai da gaske saboda dama da kika samu da kike so ki yi wasa da ita ga ta har gida har ɗakinki kai har hannunki ba sun ci miki ba amma yake mai ruwa wayannan kada fara ce ana son lalaci banza lalaci ne ke kin sa abin da ake nufi da hamshakin mai kuɗi kuwa kin san abin da ake nufi da mai arziki ai gani ne babu wata soyayya tsakanin mu da shi yanzu na dinga irin wayannan ki dan mana baki ai labarin zuciya fuska ake tambaya kuma kyautatawa ai tana daga cikin dangin soyayya shi kuma ba shi da lokacin da zai tsaya ya dinga bayyana miki soyayyarsa saboda haka ki wa alaikumus salam Mm. a zai zan zo ki ko mm. na yi matukar farin cikin zuwanka a lokacin da nake da bukata haka ne wato dama ya kamata a ce mun zo mun kawo ziyara ta girmamawa a gare ka bai kyautu a ce mu zo mu dinga tsayawa da yarinya ba tare da an san dalili ba shi yasa muka ɗibo jiki da ni da amini na malam ismaila don mu zo gare ka haka ne wani da gaske kuma haka shi zai tabbatar mana da shirin da kuke da shi akan yarku ai malam sama'ila babu wani shirin da ya wuce karatu kuma farida tana nan tana karatu duk garin nan wane ne bai san alhaji jazuli ba mutum ne mai taimako da kyautatawa al'umma kuma idan wata hulɗa ta shiga tsakaninka da alhaji jazuli ko da ta wucin gadi ce ai kai kaka ta yanke saka to alhamdulillahi yanzu suna da alaƙa da 'yata ni ne zan fara godiya akan haka sannan kuma in ƙara garzayewa in yi godiya domin alherin da alhaji aiko mana na gode na gode alhaji na gode ba haka ba ne baba wato wannan da yanzu muna nema ne ka ba shi damar gana da wannan yarinya domin su sasanta da juna su haka ne to wannan yarinya dai ni ne mahaifinta ni ne ubanta kuma ni na ba alhaji auren duk lokacin da alhaji ya buƙaci a ɗaura aure tsakanin shi da farida to a shirye nake eh yawa ba sama ila akwai kuɗin nan wannan Tijjani, ga waɗannan kuɗi naira dubu ɗari biyar wannan ba sadaki ba ne to alheri ne maka Sannan kuma akwai shaddoji da atamfofi a cikin mota kasancewar dare babu yara a unguwar shi sabon ban sa da su ba amma tun da mu muke nema a gare ka zan kwaɓa babbar rigata da kaina zan ɗebo sun jido sun kawo sun danka babu komai alhaji na gode na gode kwarai na gode kwarai na gode alhaji na gode na gode mu ya kamata mu godiya to shi kenan Zubo wata shadda zan girman Allah. Wanda kai da ka sa. Arziki mai daɗi. Eh? Arziki mai daɗi. Kalli wannan atamfar. Ga su nan fa. Ah, wannan ya ɗinki ne ma. shi ke nan sai ta sa kayanta please ga ajin kofi ma a'a kuna ya dinki ne ma gaba ɗaya Malaka ce ya baka kuɗi. A'a, ban nuna mu dai gama mu dai gama sai waɗannan tukunan sai nuna miki kuɗin musamman. Amma dai su ne wa'in. Su ne, eh su ne. lallai fa ƙwarai kuwa duk wacce kika sa a cikin nan kina zuwa gidan biki mata nuna ki za su dinga yi suna ga silikar wani fam shakin mai kuɗi can ta zo wajen bikin mu <laughs> kai ma haka sa a nuna ka ai a rinka ga hamshakin mai kuɗi ne ni ne? Eh, na sa shadda ɗaya a nan to haka ne tunda masu tsada ne lallai fa A'a. Farida, ya na ga ba kya murna, abin murna ya kuma ya same mu. Lafiya? Kuma ya kamata ta zo a yi murnan nan da ita, saboda wannan ka duk dalilin da alhajin Allah ne ya kawo mana. Ya kamata mutum ya nuna farin cikinsa a wannan arziki da ya same mu. Kin san Allah, in ba dan da a ce yarinyar nan ba ta mu ba ce. In da a ce rukunta aka ba mu. wallahi ba abin da zai hana in ci bakin ciki take mana dan ne ga abin farin ciki ya same mu ga daula ga kuɗi ga wannan ke ba za ki nuna farin cikin ki ba je ki duba ki ga me me yake sa ta bakin ciki da kuka ana abin farin ciki kuma a ce an bige da bakin ciki labarin mahaifinki zai zama tarihi ke ce mutum na farko da zai bayar idan ya kafe akan abu ya kafe kenan ba mu da ya isa ya canza shi to kuma ni ban san dalilin ki na kin wannan mutumin ba mutumin kirki mai taimakawa jama'a mai taimakawa iyayenki amma ke ki nuna a duniya ba wanda kika tsana sai shi mama ku yi haƙuri ni ba zan ki amince muku akan zaben da kuka ba ko ma wani iri ne amma ni abin da nake tsoro shi ne gaba ɗayan ku kun ga kuɗi ko rikici ko me dalilin haka ne ban sani a'a ba rikicewa mu kai ba wannan kar isha ba haɓar sanin ki ko nasa muna nuna farin cikin mu ne a matsayin mu na iyali a gidanmu ni fa umma ban taɓa san shi ba wani lokaci ba a gane abin da za a so lokaci ɗaya da shi na tabbata za ki wani abu a tattare da shi wanda zai sa ki so shi daina kuka ki sha zai zama Ismail na yi mamaki kuma na yi farin ciki matuƙa yadda dattijan nan ya karɓe mu ba tare da mun sha wahala. Ai ban yi mamaki ba. Me yasa ka ce haka? Saboda ai ya riga ya san ko kai waye a garin nan ko kana da hujjar faɗan haka yanzu Allah ya wadata ka da kuɗi a duniya kaga zamanin na yanzu zamani ne na kwaɗayi kaga dalili kenan suna da kwaɗayi mutane Ismail to ya zama mara dole mu dinga godewa Allah tunda shi ya azurta mu ya kuma ba mu dukiyar da za mu share hawayenmu da ita Allah abun godiya yanzu yaushe za ka tura Ismail kafi fi kowa sanin halina kuma kafi fi kowa sanin cewa ni ba na sanya akan lamari irin wannan zan yi gaggawan turawa matsayi da rana kafin wani ya zo ya samu na kafar abu Ismail, ina da buƙatar ka taka mu saboda containers ɗina sun zo in je in duba an ga me suka zo da shi. Kila da rabanka. <laughs> ya hajji, ba ka gajiya. Hai, lallai, Allah saka. Ya hajji. Ismail. Ya hajji. Wato, nakan ji daɗin shawarwarin da kake bani. Fari da manyan gari ina son ki saki jikinki ki hanga ki duba idan mun yi aure da ki ki zaɓi duk ƙasar da kike so a faɗin duniya za mu je mu huta na tsawon watanni biyu kin yi shiru ba ki ce da ni Ina ga ina kamar kafin sanin duniya ka jajje ƙasar shi da dama ka ga ni fa taɓa zuwa ko zan so in ji ra'ayinki da bakinki domin zan so a ce na fara miki adalci ta hanyar jin ra'ayinki ya kamata ka saba na ba ka sani haka ne to tun da kin ce haka a nawa tunanin ina ganin na zaba miki ƙasashe guda goma da za mu zagaya sun yi kaɗan Farida har yanzu biki tambaye ni labarin kai ba. Biki kuma tambaye ni labarin matsayin iyali na A ina ga a wajen iyaye na ka samu abinci ba da Na ɗauka da sun maka wa'innan tambayoyin da ya kamata a ce ni na sani su ma duk sun sani. Sai na ƙara tambayar ka. Haka ne. Na sanar da su amma ba lallai ne su sanar da ke gaba ke ba. Zai kyauta a ce ki ba ki tambayi na ki da kai. zan shirin gida ina rasa wajajen gobe saboda kai ne na kansa sannu amma wannan ciwon kai bai mun adalci zan so ki shiga ciki ki fito domin mu tafi asibiti ai ina ga ba sai an je asibiti saboda lokuta ne a gaban su sun kawai shi. Sannan zuwa. ga wannan kuɗi ki karba kada ki ce min ba za ki karba domin in ba ki karba ba zan biya ki har ciki kuma in bayar a gidan a karba mata a dangare ne kake shi burin ke a bace ka damuwa ce ta sana ba. dan Allah wa annabi raki ce ke ki wannan damuwa ba sai na zauna ina mai ta miki wannan magana ba kullum ban san yadda aka yi alhaji jizu ya shiga cikin rayuwa ya kuma kwasa ku ita kuma gashi har yanzu na kasa saka sansa cikin rayuwa. kada ki kuskura ki fara wannan tunani saboda ni na san nan gaba sake ji sansa ya shiga zuciya gidan yana da abin da za a so shi farida wata rana hakan zai iya bayyana alamar damuwa a fuskarki kin gani na dawo ko farin ciki ba ki ba kama ba ce ita ce damuwa ce ta sani gaba na rasa inda zan sa kai damuwa kada ya damuwar rashi na ne a kusa da ke. to ya dai damuwar rashi na ne a kusa da ke ga hashim ɗinki ki ya zo wajen ki duk da dalilin haka ma amma wannan karan dalilin ba ta hanyar ka ta biyo ba to ina buƙatar ki sanar da ni da gaggawa menene yake faruwa Hashim aure da ni zai. Me? Aure. Hashim ma na cikin wannan bala'i. Baki shiga ba. Wallahi baki shiga ba. Na fi ki shiga wannan halin. Duk da yanzu na fara shiga. Wallahi tare. mu yi tare mu dai a mafarki ɗaya tare mu je makaranta tare mu taso tare amma lokaci ɗaya a ce akwai wani alhaji da zai raba ni da ke farida kaddai a ce kana suna kamar yadda nake son ka haba farida saboda Allah farida sai na faɗa miki ina son ki shin ka kusa cutar da mu dama kana suna shine baka faɗa mana a samu dalili wajen dakatar da su abu ba ka saura min alhaji ba Me yasa baka gaya min ba? Farida, to bari in gaya miki abin da baki sani ba. Ta dalilin kina shiga neman sana'a. Rana zafi inuwa ƙuna. Wata rana a ƙarƙashin gada nake kwana. Saboda ba ni da inda zan kwanta. Wata rana sai na jira mai shayi ya tashi kafin in kwanta akan teburinsa. saboda idan na dawo na turo iyayena ki tabbas ina da sana'a a bani ki amma yanzu a ci wani alhaji zai raba ni da ke ko farida. Hashim. kada ka yi kuskure kai tunanin wani zai hana mu cin burin juna kada kai tunanin wani zai hana mu mallakan juna wannan har na samu karfin gwiwa ta ka da aka juje Farida Farida Hashim ka je ka rufa da shi Hashim zan aure ka